bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barka da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi bello masta Allah ya ji kansa da rahma a yau lahadi shida ga watan Muharram shekara na 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 21 ga watan shida shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan littafi mai albarka ar-rahiqul maktum wallafar ash-shaykh Safiyur Rahman al-Mubarak Furi Allah ya ji kansa da rahma wannan shine majalisin mu na 165 a karatun wannan littafi ina mana maraba da dawowa domin ci gaba da karatun wannan littafi bayan hutu mai ɗan tsawo da muka tafi tana iya tun bayan sallah yau shi karatun karatunmu na farko don haka shi ne kuma karatunmu na farko a wannan sabuwar shekara ta musulunci shekara ta 1448 duk lokacin da shekara haka nan in ya kewayo abinda yake canatar da mu shi ne hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina da mun karanta shi dalla-dalla a wannan littafin mun kuma faɗi darussa da ke kunshe da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wadda mun faɗi cewa shi ne ƙashin goyon baya na yaɗuwar musulunci da iso wasu gare mu sannan mun faɗi waɗansu darusta da ya dace kowace shekara hakanan a kowane lokaci idan mutum ya tuna hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi la'akari da su ya ɗau izina ya gudanar da rayuwarsa a kansu abu na farko shi ne cewa duk wanda ya dogara da Allah madaukakin sarki to Allah ya isan masa annabi alaihi salatu wassalam da shi da abokinsa sayyidina abubakar radiyallahu an suka bar komai iyali dukiya da magari domin amsa kira Allah madaukakin sarki na cewa su hijira su je su yada addinin Allah su kafa daular musulunci da suka dogara akan Allah maɗaukakin sarki Allah ya ba su kariya a hanya duk mutanen da shawa suka baza shewa su bisawansu kuma suka saka kuɗi mai tsoka da cewa duk wanda ya bayar da ma labarin inda suke to zai samu wannan dukiya mai tsoka saboda ka sun iya ƙoƙarinsu domin su ga cewa sun isan ma annabi alaihi salatu wassalam da sahibinsa abubakarin radiyallahu an Allah madaukakin sarki ya kare su har sun kai ga inda suka shiga kogo suka ɓuya suka yada zango suka kwanta na Abubakarin ya tsorata kada fasu su gammu annabi alaihi salatu wassalam ya ƙara tabbatar da shi cewa a Allah yana tare da illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا annabi alayhi salatu wassalam ya ce ma abokinsa kada kai bakin ciki lallai Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar masu da nutsuwa ya kuma ƙarfafa su to wannan babban darasi na hijira ke duk wanda ya dogara akan Allah maɗaukakin sarki to Allah zai ba shi kariya duk wanda ya yi ƙoƙarin kare addinin Allah da ɗaukaka shi da ikhlasi to Allah maɗaukakin sarki zai kai shi ga cin burinsa man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya kasance komai nasa dan Allah ne to Allah madaukakin sarki zai kiyaye masa komai nasa muna fahimta ko waɗannan su ne abubuwan da ya dace mu kula da su yau da kullum duk lokacin da muka tuna da hijira ko kalandar da ake kirga abin nan ranai ko da watanni na musulunci ya cika shekara ya kewayo sannan abu na gaba shi ne koyi da yadda aka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam yadda musulmi suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina yadda suka tarbi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi hijira suka bude musu kirazansu suka bude musu gidajensu suka bude musu gonakinsu masana'antansu kai ya kai har sukan ce ga mata na guda biyu ko uku zabi wadda kake so in sake ta dan ka aure ta saboda kar ka zauna babu aure wannan yana nuna mana yan uwantaka na asali yan uwantaka musulunci to ya dace wannan abun da shi ke hada musulmi lallai mu ba shi muhimmanci mu kula da shi mai duk abin da ‘yan uwantaka take bukata domin ta ɗore a matsayinmu na musulmi innamal mu'minuna ikhwa sani dai mummanai ba komai bane ga junan su face ƴan uwan juna al-muslimu akhul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam shi musulmi dan uwa ne shi ma musulmi dan uwanka shine wanda yake tunaninka a duk inda yake wanda ke mika hannu na agaza maka a yayin da kake bukata wanda ke taimaka maka a yayin da ya lura cewa kana yanayi na bukata wanda ke hada kai da kai domin ku cimma kyakkyawar manufarku na yada addini inganta bauta ma Allah madaukakin sarki da kuma taimakawa bayan Allah wannan abu da ya dace ko yaushe mu tuna shi duk lokacin da muka tuna hijira Allah madaukakin sarki yana cewa wal-imana min qablihim yuhibbuna man يحبون ilayhim ko wala yajiduna fi sudurihim صدورهم mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim خصاصة wannan yabo kenan ga al-ansar yayin da suka karɓi bakuncin almuhajirun annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa mutanen garin makka sun kimba garuruwansu shi ne abin da ke fara da su sun buɗe musu gidajensu hmm? already sun riga sun kimta zakatansu da imani sun miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan sun miƙa hannuwansu hmm? suna fifita ‘yan uwansu a kansu ko da suna cikin tsananin bukata ita ce hasasa ba ta jin wani abu a zukatansu don sun bayar da wani abu nasu na uwansu jama'ar musulmi wannan shekarar ta shigo mana mana cikin yanayi na ƙaƙanikai har yanzu 'yan uwanmu a gaza ana nan ana musu kisan ƙare dangi har yanzu 'yan uwanmu a sudan ana nan ana ta fatattakansu da hanyar ta hanyar ta'addanci ta yadda daular ba za ta ta zauna a matsayinta ta zaula guda mai haɗaɗɗiyar shugabanci ba har yanzu somaliya gwamnati biyu ne haka ake har yanzu ana kashe mana 'yan uwa a myanmar a ƙone musu gidaje har yanzu ana ƙuntatawa wa musulmi a china a india duk da yawan adadinsu ba don kome ba sai don tsayuwa akan wannan addini wani agaji maka kayansu shin mana tana da su shin mana tana ‘yan uwanmu ne kullum mai musu addu'a shi ne abin da babu wanda zai ce ba zai iya yi ba ibada da tafi kowace falala tafi kowace sauki shin mana tana wannan su? kafin ma maje duk wuraren da na ambata mu a nan najeriya fa wani irin yanayi muke ciki na kita da sace-sacen mutane da ake yi kullum ba dare bara ba mata ba ba maza ba ba ƙananan yara ba ba dattijai ba ba 'yan kasuwa ba ba ma'aikatan gwamnati ba har ma'aikatan tsaro har sojoji ba ƙananan sojoji ba har general na sojoji a sace su kuma a kashe su kuma ba abin da ke faruwa da haka dole mu yi hubbasa mu yawaita addu'a mu kuma kira ga waɗanda Allah ya ɗora nauyin jagorancin mu a kansu su ji tsoron Allah su yi abinda za su iya wajen daƙile wannan ta'addanci da ya kici ya kicin a wannan ƙasa ta mu a ko'ina amma musamman a yankinmu na musulmi na arewa masu faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah to shekarar hijira tana fara ne da wata mai alfarma shine watan muharram to lallai ya dace gwamnatoci shugabanni na musulmi waɗanda suke da masaniyar cewa Allah ya ɗora musu nauyin kare rayukan mutane su sani cewa a watanni masu alfarma wannan nauyin ya fi nauyi ya fi girma jahiliya ƙabilun larabawa a jahiliya masu fada da juna waɗanda babu wani wahayi da suke karantawa suna girmama alfarman waɗannan watanni ƙabilun da suke yaƙi da juna mutum zai haɗu da wanda ya kashe ubansa a wata mai alfarma ba zai daga takobi a kansa ba saboda ganin girman wannan lokaci to me ya samu to wannan alfarma na watanni guda hudu shi ne musulunci ya zo ya ƙara tabbatar da shi ya ƙarfafa shi to ta yaya za a ce mu musulmi kuma ba ma mu da muke karanta alkur'ani kullum mu da muke riƙe da sunnar Allah madaukakin sarki mu kaɗai tilo da muke da sakon Allah wanda ba a jirwa ya shi ba wanda ƙarya bai zuwa masa ta gaba ko ta baya a ce mu ne kuma muke take alfarman watanni masu alfarma a ce a ƙasan musulmi ɗan musulmi zai zama kidnapper ya je ya kidnafin ɗan uwansa musulmi a wata mai alfarma tun daga zulƙada muna watanni masu alfarma ne mun wuce zulƙada mun shiga zulhijja yanzu muna muharram duka watanni ne masu alfarma a watanni ukun nan wani irin ta'asa ne ba a ba na kashe mutane da sata su ina imanin mai ina girmama Allah ina girmama manzan Allah ina girmama watanni masu alfarma da Allah madaukakin sarki ya girmama su yace ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'air Allah wala ash-shahr al-haram ya ku wanda suka yi imani kada ku yarda ku kece alfarman alamomin Allah madaukakin sarki kada ku yarda ku kece alfarman watanni masu alfarma Allah ce fala tawlibu fihinna anfusakum kada ku yarda ku zalunci kawunanku waɗannan watanni masu alfarma mana kira ga waɗannan ‘yan uwa namu musulmi waɗanda suke wannan ta'asa su ji tsoron Allah su tana cewa su musulmi ne Musulun shi bai da wannan ba sannan muna kira da babban murya sama da muryar da muke kiran waɗancan mutane. mana kiran shugabanninmu su sani wallahi duk wanda ke da ikon ya tsayar da wannan abin ya yi rikon kainar kashi to Allah zai walakanta shi tun anan gidan duniya la ya zalul muslimu fi fushatin min dini malam yusuf daman harama annaba alaihi salatu wasallam shi mummuni ba zai gushe ba yana cikin walwala cikin addininsa har ma da rayuwarsa matukar bai zubar da jinin musulmi ba wannan ya shafi wanda yake da dama ya hana zubar da jinin musulmi ya yi kunnin uwan shegu da kiraye-kiraye da bayan Allah suke na haka gabaninmu ku ji tsoron Allah muna bakin ciki da abubuwan nan da suke ta faruwa daiwa marubuta suna cewa akwai failure of government a mu cewa gwamnati ta faɗi ƙwarƙwasha a mu kai ka ce ba mu da hukuma saboda yadda sabotage ya yi yawa dangane da al'amarin tsaro ta yadda corruption barna da zagon ƙasa ya shiga kakatutu akan al'amarin zaman lafiya da tsaro a wannan ƙasa ta yadda ya zanto al'amari na kasuwanci ya Allah muna kai ƙara izuwa gare ka mun gaza ya Allah ka fa mana agaji waɗannan da ka ɗora masu nauyi na kare mu ya Allah mu a namun assessment ɗin sun gaza ya Allah ka mai mana su da waɗanda za su iya rike amanar kare mana rayukanmu da dukiyoyinmu in kuma za su iya ya Allah ka ba su dama su yi wannan mu gani ya Allah kai muke cewa ƙara ya Allah ba ma kai ƙaranka a wajen kowa kai muke kai wa ƙara na abin da ke faruwa a cikinmu ya Allah kai ne kaɗai wadda ka isa ya Allah ka nuna mana isanka akan waɗannan 'yan ta'adda da masu mara musu baya na cikin gida da wajen gida da waɗanda suke da dama na su magance al'amarinsu kuma ka ɗora musu nauyin haka amma saboda wani dalili na ƙashin kansu sun yi ƙasa a gwiwa sun zira ido waɗannan munanan abubuwa suna faruwa a ƙasanmu Allahumma amin a wata mai alfarma musamman watan المحرم من شاف دا اكوني يني ان يسكن يكيو شو انا متاني دا النبي عليه الصلاه والسلام يكراشي شهر الله تمام مسلم يا رويت النبي عليه الصلاه والسلام هنا شو افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ما في فللا اذن باين اذن متى رمضان shine azumi a watan al watan Allah al kuma mun san cewa a wannan wata Allah madaukakin sarki ya tsayar da annabi Musa da mutanensa daga fir'auna da ƴan kanzagensa kuma a ranar goma ga wannan wata wanda shine ranar ashura annabi alayhi salatu wassalam ya kwadaitar kuma yayi azumi a watan ranar ashura kuma ya ce azumi na ranar ashura na kankare zunubai na shekara guda saboda haka mu yawaita azumi a wannan wata gwargwadon iyawa sannan musamman azumin ranar ashura hadisi ya inganta daga abdullahi bin abbas cewa an zo an samu annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa wannan rana da muke azumta yahudawa ma suna azumta suna ranar da suke girma sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to in shekara ta kiyo za mu saba musu mana za ni tara da goma sai Allah bai kaddara annabi ya ga shekarar ba wannan himmatuwa da annabi ya sa hakan ya zanto sunna don haka azumin tara da goma taso da ashura wannan azumin ashura ya tabbata da hadisai ingantattu wanda suka zo a littattafai da dama littattafan mu na ahlus sunnati wal jama'a har da littattafan su na shi'a hadisan ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya zo cewa annabi yayi wani yayi azumi kuma yayi umarni da yayi azumi a wannan rana ba rana ne na bakin ciki ba ko da me ya faru bayan haka a wannan rana aka kashe sayyidina al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu a wannan rana yayin shahada ranar Ashura sai wancanan ka suka dauke shi a ranar bakin ciki hmm? wanda wannan eh, annabi alayhi salatu wasalam da kansa ya faɗa isharar cewa ɗansa zai shahada amma bai ce in hakan ya faru ku yi bakin ciki ba ko kuma yadda ranar ranar makoki ba annabi alaihi salatu wassalam an kashe masa babban sa kamar yadda muka gani a wannan yakin Uhud da muke magana akai ko annabi bai dauki rana duk lokacin da ya kewayo ya zanto rana na tanawa da kisan da aka yi wa babban sa ba an kashe sahabbai da dama kamar yadda wancan karatunmu muka ji adadin su ko amma annabi alaihi salatu wassalam bai wannan saboda ka bid'a ce hmm? haka nan akwai wanda suke kokarin su saba ma waɗannan yan bidan su ba su kirbi da su na ciye-ciye da wasanni a wannan ranar shi ma bida ne bai inganta ba duk hadisai da suka zo suna nuna farin ciki a wannan ranar hadisai ne waɗanda ba su da inganci sai mu guje su mun gane ko malam yace halatu tawari fil madina yanayi na emergency a garin madina na ne emergency da hausa a ba gaggawa ne nan an ce a saka state of emergency an rufin gaggawa ne a wani ya fara fada ba a gaji ba yawwa ta ɓaci ko yanayi wadda bahaushe yake cewa ta ɓaci hali na ƙaƙa ni kai shine ne halin tsawari yanayin da ake tunanin komai ka iya faruwa amma mummuna to wannan shine ne yanayin da madina ta shiga bayan annaba alaihi salatu wassalam ya dawo ya dawo daga garin madina malan ke cewa batal muslimuna fil madina lailatal ahad الثامن من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد وهم في حالة الطوارئ مسلمين sun kwana sun waye gari a garin madina sun kwana daren lahadi takwas ga watan shawwal shekara na uku bayan hijira bayan sun dawo daga yakin od alhali suna hali na kota kwana Hmm? shi ne halin tsawari ɗin malin ya ce ba su waƙad an haka homota'ab sun waye gari alhali gajiya ya lagwigwita su wanala minhum ayyama ya kuma ya jikatar da su kowane irin jikatarwa amma duk da haka sun waye gari ɗin yahrusuna anqabal madina suna gadin saƙuna da lunguna na garin madina wa madafilaha da mashigan garin madina wa yahrusuna harusu a'la kuma suna gadin shugabansu na ƙoli rasulallahi sallallahu alaihi wasallama khasa annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gadi na musamman iz kanat tatalahaquhum ash-shubuhat min kulli janib saboda shubuhi na zake musu ta kowane bangare suna tunanin komai na iya faruwa to za ku ji dalilin da yasa suka kwana suna tunanin komai na iya faruwa a wannan abinda malam ya kira ghazwatu hamra'il asad yaƙi na hamra'ul asad malam ya ce wa batar rasulu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yufakkiru fil mawqif annabi alaihi salatu wassalama ya kwana alaihi salamu ya kwana yana tunanin wani matsayi ya dace ya ɗauka yanzu bayan sun dawo garin madina فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال سبب يا كثن تنانين شوا ودن المشركين با إذا سكي تنانين شوا بصفاء مبانا دكومي با ننسرة دغلبة دسكة ساميتا أولي بانجري نياكينا أكرشيش wato fefe na biyu na yakin Uhud ai mushrikai sun samu nau'i na galaba ko to annabi yake tsoron in suka yi tunanin cewa galaban na faɗi suka samu ba su ribanci komai da shi ba saboda ba su dauki wani daga cikin musulmi sun tafi da shi ba ba su dauki ganima ko dai na musulmi ba ba su shiga garin madina kamar yadda suka yi nufin cewa su zo su yi musu kisan kare dangi ba ba su kore su daga filin yakin ba haka dai sun kama hanya ne suna komawa shi ne ke tsoron in sun yi tunanin cewa tofa yanzu su ba su yi nasarar komai ba fa nasarar ba ta haifar musu da komai ba tana iya yiwa su ji bari su dawo fala budda min an yandamu a zalik to babu bakawa sai shin yi nadama haka wa yarji'u min min at-tariqi li ghazwi al-madinati marratan thaniya kuma su dawo akan hanyar su su juya su dawo dawo domin su yaki madina a karo na biyu فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي سي النبي ya ƙudarta cewa ya yi abinda ake kira amaliyat al ya yi ya ɗau wani mataki na koran rundunar garin makka shi ne amaliyat al-mutaraba ya yi wani abin zai sa su gudu da zai hana su dawowa ɗin mai wannan da annaba salatu wasu ya tsara قال أهل المغازي ما, ما حاصله يشي malamai na almagazi malamai da suke suka yi wallafe-wallafe a kan yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi sun faɗi wannan mataki da annabi alaihi salatu wasallam ya ɗauka malam ya ce hasilinsa wato taƙaita shi a taƙaice shi ne haka yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama nada fi nas annabi waya garin kawai sai yayi kira a cikin mutane wa nadabahum ila al-masir yayi musu ya zabar da su cewa maza a dau hanya a tafi ila liqa'il adu zuwa gamuwa da abokanan gaba wa zalika sabah al-ghad min ma'rakati uhud wannan waya garin hmm, yakin uhud kenan ai yawmal ahad wato ranar lahadi din ba su asabar sun kwana lahadi ba to ranar lahadi din asamin min shahri shawwal takwas ga watan shawwal sanata 30 shekara na uku bayan hijira wa qala annabi alayhi salatu wassalam yace ga sharadin wanda zai fita tare da mu yanzu yace la yakhruju ma'ana illa man shahida alqital kada wani ya fita tare da mu yanzu wannan yakin na koran abokanan gaba sai wanda ya shaidi yakin Uhud tare da mu wanda bai zo yakin ba daman ko da uzuri na gaskiya ko na ƙarya ba mu bukatan sa fa qala lahu Abdullah ibn Ubay to ga ba su uzuri na ƙarya shi ba ma uzuri ai da gangan ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya zo ya saba annabi alaihi salatu wasallam shi arkabu ma'ak ya ce nima in hau abin hawata tare da kai maje wannan yakin faƙalala annabi ce a واستجاب له المسلمون wani ما بهم من الجرح shirin. musulmi ko suka amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallama duk da abin da ke tattare da su na tsananin jikata hmm? wal khawfi al mazi da tsoro wadda ke ta daɗuwa hmm? ba mun ce suna cikin halin ko ta kwana ba to suna cikin yanayin tsoro kuma tsoron ƙaruwa yake kwatsam sai annabi ce a fita a koma kuma suka amsa wa qalu sam'an wa ta'atan suka ce mun ji mun yi biyayya ma kawana qaulal mu'minin idan du'u ila Allah wa rasulihi bai nahu an kulu sami'na wa ata'na suka ce sam'an wa ta'atan واستأذنه جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما شيد بابنسا وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك ni ina san kada ka halarci wani تردك وإنما خلفني أبي على kai to amma fa ga wani yanayi mahaifina ni ya bari na kula da 'ya'yansa kuma 'ya'yan mata ne hmm? amma duk da haka ni ina neman kamar izini nima in fita wannan yakin wato abinda yana ni fitowa yakin uhud saboda babana ya ce in zauna a gida in kula da yaran mata shi baban nawa ya zo yakin baban shi an kashe shi a yaki in ba ku manta ba abdullahi ibn haram sai ya ce to abinda ya hana ni zuwa kenan saboda haka yanzu ina son wannan tafiyar da za a yi ya rasulullah fa'azan li asiru ma'ak kai min izini ni ma na fita tare da kai ima in samu fararen yaki fa'azina la sai annabi alaihi salatu wassalam ya masa izini shi ma ya fita wannan banda shi duk wanda bai zo yakin Uhud ba annabi ya ce banda shi kare fita wannan wato ainihin yakin wasara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal muslimuna ma'a annabi alaihi salatu wasallam ya fita suka fara tafiya shi da musulmi suna tare da shi hatta balagu hamra al-hasad hamra al-asad har sai da suka isa wani wuri da ake kira hamra al-asad على بعد ثمانية أميال من المدينة وانك دنسا مل تقص دقاقر المدينة فعسكروا هناك سيسوك ياد زنغو أو النمر ما يفعل وهناك أقبل معبد ابن أبي معبد, معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم سي معبد ابن أبي معبد الخزاعي ya zo hamra al'asad ba ƙwarai ne mashirki shi ya zo ya samu annabi a wannan wurin fa aslama sai ya musulunta wa yuqal kuma ba wani su malaman sira suna cewa ba ma musulunta yi ba kana ala shirkihi yana kan shirkarsa walakin na walakinahu na nasihan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ya kasance yana da kyakkyawan zuciya na dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyakkyawan wato ainihin mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda mai lima kana baina khuza'ata ta bani hashimin min al saboda kawanceceniya da ke tsakanin banu khuza'a da banu hashim khuza'a da banu hashim shi dan kabilar khuza'a kuma suna da kawance tsakanin kabilarsa da kabilar banu hashim kabilar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to suka ce wadan suka ce saboda wannan ne yazo fa kala yace ya muhammad cewa ya muhammad yana nuna ai ko bai musulunta ba ko kuma saban shiga musulunci ya kira annabi da sunansa tsora hmm? yace ama wallahi laqad azza alaina ma asabaka fi ashabik yace wallahi abinda ya faru da kai dangane da sahabbanka yayi mana zafi mun ji zafin sa ba mu ji dadi ba wala wadidna anna allaha afak kuma wallahi burin mu ne kaunan mu ne ina ma da Allah madaukakin sarki ya warkar da kai daga wannan abun mana da ba a samu dama akan sahabbanka an kakashe waɗansu daga cikinsu ba fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yalhaqa aba sufyana fayukhazzilah sai annabi ya ba shi wannan ma'bad ibn abi ma'bad umarni cewa yayi maza ya riski abu sufyan wato rundunar mushrikai da abu sufyan yake jagoranta ya je ya yi yadda zai ya tabar da su mana ya hana su dawowa ya saka musu tsoro ya nuna musu cewa in fa suka dawo to ba za su koma da ɗamin ido ba to ko hakan ta faru ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا malam ya ce tunanin da tsoron da annaba alaihi salatu wassalam ya ji na cewa mushrikai za su yi tunanin su dawo garin madina wannan tsoron bai kasance komai face gaskiya wato ya tabbata sun ji tsoron sun sun sun abin nan sun yi tunanin kuma har sun fara shirin za su dawo kwatsam malam ce fa innahum lamma nazalu bir rauha ala bu'di 36 milan min al-madina talawamu fi ma bainahum saboda su yayin da suka yada zango a wani waje da ake kiransa ar-rauha wanda nisansa da madina mil 36 ne kawai talawamu fi ma bainahum sun wato ainihin soki junansu mana sun zargi junansu cewa me yasa muka bar madina ba tare da man dau wani abu da zai nuna cewa mun yi nasara ba suka wato ainihin zargi junansu akan cewa ba su kyauta ma junansu ba saboda haka suka yi shawara wa qala ba'dhum li ba'd sai sashen su suka ce ma sashe lam tasma'u shay'an ai ba abinda kuka yi asabtum shawkatahum wa haddahum kun riga kun karya lagonsu kun karya ƙarfinsu sun mataraktumuhum sannan kuma kuka kale su wa kad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum kun kale su alhali shugabanni daga cikinsu suna nan za su ƙara tara mutane domin su zo su yaƙe ku farji'u hatta nasta'sila shafatahum saboda haka mu koma har mu yi musu kisan kare dangi shine istisalu shafa ha mutum su hmm, daga daga jijiya shine mu yi musu kisan ƙare dangi mu je mu kashe sauran manyan nasu dama abinda suka yi nufi kenan tun farko ko da suka fara shiri domin yakin od suna so ne su zo su yi kisan kare dangi a madina su kashe annaba alai salatu wasalam da sahabbansa da ma mutanen madina din irin kisan da za a buga misalin shi a tarihi sai suka zo suka koma bai kufai hunayin wato suka koma ba tare da sun yi nasara ba wa yabdu an hadha ar-ra'ya a sabhiyan mimman lam yakun يقدر قوة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا صحيحا قال يبسي abin da yake bayyana a gare shi shine cewa wannan ra'ayin tana ya fito ne ra'ayi ne wanda yake sathi wato ra'ayi ne na sama sama wato ba a zurfafa tunani ba ra'ayi ne na mutanen da ba badiyar ra'ayi ne su masu tunani ne na sama-sama irin waɗanda ba su kwatanta ƙarfin ɓangarori guda biyun ba da kuma ƙarfin zuciyarsu ba su yi majalin ɗinsa majalin na daidai ba hmm? alƙuwa shi ne ƙarfinsu ko ma'anawiyatun kuma shi ne ƙarfin zuciyarsu ai karfi daban karfin zuciya daban ko wani yana da karfin amma bai da karfin zuciya wani yana da karfin zuciya amma ba shi da karfi to mai karfin zuciya shi ke nasara gane ko wani zai zama yana da takobi amma ba shi da karfin zuciya wani yana da sanda zai iya kore mai takobi saboda karfin zuciya to ya dace da ya ce wanda suka kawo wannan shawaran to lallai ba su kaddara wato ƙarfi da ƙarfin zuciya na ɓangarorin guda biyu ba su ƙaddara shi ƙaddarawa na daidai ba saboda suna tunanin yanzu ai musulmi suna cikin wani ayin halin yanayi da sun samu rauni a ƙarfi so sun ɗauka tun da sun yi rauni a ƙarfi kenan ma sun samu raunin ƙarfin zuciya wannan ko ba haka ba ne malam yace wa lidalika kalafahum za'imun mas'ul shi yasa ma shu wani shugaba wanda yake wanda ya san abin da yake shine mas'ul wanda ya san nauyin mutanansa Safwan ibn Umayya ya saba masu ka'idan yace da su ya qaum ya mutanina لا تفعلوا فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخزرج من الخروج yace karku yi wannan abin da kuke so ku yi karku yadda ku koma ina jin tsoron annabi alayhi salatu wassalam ya tara muku mutanen da ba samu dama sun fito ba yaki a garin Madina da farko da aka tafi aka yakin Uhud ina jin tsoron kada ya zanto ya riga ya tara muku waɗanda basu riga sun fito yaki ba ba kuna tunanin waɗancan in har moral ɗinsu ya yi ƙasa ba to yana iya kawo muku da waɗanda masu sabon moral ni ina jin tsoron kada mu je mu gamu da waɗannan wato shi ya san ma'anawiyat ɗinsu kenan ai min al-muslimin fi ghazwati uhud wanda ba su fita yaki na uhud ba cikin musulmi farji'u wad-dawlatu lakum ku koma kawai a yanayin da ku ne da gari saboda ai a abinda muka faɗa a zango na biyu na yakin su suka kashe musulmi ko saboda ka suke da gari su suka ci gari a wannan yanayin ya ce ku koma tun kuna ku ne masu gari والدولة لكم فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم ce ba na aminta ba na lamunce muku in kuka koma fa to tana iya yiwa ku za a cin magari ha za ku dawo benin zai juya da mujiya a kanku illa an na hazar ra'ayi rufe ba a mama ra'ayi al'aglabi ya ce sahiƙa duk da sha dai ya ce amma dai wannan ra'ayin da safwan ibn umayya ya kawo musu an yi fata-fata da shi an ƙi a karɓi wannan ra'ayin saboda ra'ayin mafiya yawansu shi ne al'aglabi ya sahiƙa mafiya yawansu sun tafa kan shi aina sun yi nadama kenan abinda annabi ya saba musulun mai yi tunani ko sun yi nadama cewa to mai amfanin su karkashe mutanen su ba su ɗauki komai ba me za su je makka da shi su nuna cewa sun yi nasara wa ajma'a jaishu makkata ala al-masir nahwa al-madina shikenan rundunar makka suka dau azama na koma da kuma tafiya zuwa garin Madina walakin qabla an yataharraka Abu Sufyan bi jayshi min maqarrihi lahiqahu Ma'bad Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai amma kafin Abu Sufyan ya motsa da rundunarsa daga abannan matabbatansa daga inda ya da zango kawai sai ga Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Juhani ya riske su yana zuwa wurin walam yakun ya'rif abu sufyan bi islami wadama abu sufyan bai san ya musulunta ba fa qala sai ce ma wara'aka ya ma'bad me ka taho da shi hmm? me ke gare ka hmm? alwara yana zuwa da ma'anan gaba yana zuwa da ma'anan baya ko mana mai kabaro bayan ka sai ma'bad ya ce masa fa qala ma'bad wa qad shanna alaihi harba a'sabin di'a'iyatin anifa sai ya yace alhali ya cinna masa wuta na abin da ake kira yakin jarida الحرب الدعائية ko الحرب yaƙi na magana. ya riga ya tsara yadda zai yaƙe shi da magana kuma yaƙin mai tsananin ƙarfi shi ne anifa to ku ji abin da ya faɗa ga yadda ya tsara yaƙin yadda zai yaƙe shi amma yaƙi na da'aya sai ya ce masa muhammadun قد خرج في أصحابه يطلبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم ya fita cikin sahabbansa yana neman inda kuke ya fito yana neman ku ya ce ya tsulubukum fi jami'in lam'ara mislahu qat ya ce a cikin jama'ar da ban taɓa gani irinsa ba <laughs> kaga ya cinna masa yake ga muhammadu ya fito cikin sahabbansa adadin da ban taɓa gani irinsa ba yataharraquna alaikum taharruqan suna kuna wato suna tafarfasa saboda tsananin fushi a kanku kowannensu a tafashe yake yana jiran ya same ku ya yaƙe ku ya ce ƙaristama a mahu man ta kallafa an hufi yaumik ya ce waɗanda ba su samu dama sun zo tare da shi ba a ranar da kai kake ganin kayan nasarar nan to yanzu duk sun tattaru sun haɗu wa nadimu ala ma dayya'u sun yi nadamar abinda da suka tawaye da har suka bar kuka gudu ba su zo sun taya annaba alayhi salatu salam yaƙi, an muku kisan kare dangi ba yace fa bihim min alhanaqi alaikum shay'un lam ara mithlahu qat yace irin tafarfasa da fushi da suke da shi a kanku irin wannan ne da ban taba ga irinsa ba hmm? kaga wannan shine manan ya cinna masa harban iya anifa ya cinna masa wato wuta na yakin zance kala abu sufiyan yana faɗa wannan magana abu sufiyan ya ce wai haka kai kai damka mata kulme kake cewa ne wani magana kake haka kala wallahi ma ara an tartahila hatta tara nawasi alkhair yace wallahi ni ba na ganin zaka ma iya fara tafiya hmm? kana fara tafiya to sai kaga nawasil khair sai kaga goshi na wato ainihin dawakan hmm? ma dawakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aw hatta yatlu'a awwalul jaysh ko kuma yace ba za ka fara tafiya ba face sai farkon wannan rundunar ya bullo maka min wara'i hadhihi al ya yace daga bayan wannan dutse din so suna kusa wannan maganar da nake maka suna kusa saboda ka kada ka yarda wanda kai ku ci gaba da tafiyan ku koma salan alam fa abu sufyan wallahi laqad ajma'na al-karata alaihim linasta'silahum yace wallahi mun riga mun kudar taniyar cewa za mu koma domin mu wato ainin tumbuke su shine mai musu kisan kare dangi قال فلا تفعل فإني ya ce to kar kai ni dai nasiha nake mana tsantsantan nasiha nake muku gaskiya nake faɗa muku wahina idan in azaimul jaysh al-makki da wannan fa maganar na ma'abad ne sai wato azimar rundunar makka yayi lankobe hmm? ya faɗi kwarkwasha wa akhadahu al-faza'u tsoro da farkici ya shiga cikin wannan runduna falam yara al'afiyata illa fi muwasalati al-insihabi war ruju' ila makka sai suka cewa babu abinda zai jawo masa lafiya babu abinda zai kawo masa zaman lafiya sai dai kawai su ci gaba da wato ainihin zamewa su tafi su koma garin makka bai da annaba sufiya na kama bi harbi asabin bia'iyatin ضد الجيش islam. duk da haka ai mun gaya muku siffofin abu su biya hmm? cewa jagora ne na gaske wanda ke son mutanensa kuma yana shirye a kowane lokaci ya kare su da haka shi ma sai ya cinna shi ma irin yaƙi na jarida ɗan ma rundunar musulmi mai yayi يا يكني ما لنيتي لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة يا ونشما دم قرن يكور دا رندنر النبي عليه الصلاة والسلام دكتشي قبع دزوا نيمان سدسكي دا فداك واشي لباري صارك الشما بذي قلا ونياكي نجريدا نعم وني كمبين وطبعا فهو ينجح في الاجتناب عن لقائه malam shi dama a tsabi <laughs> daman eh, abin yake so kenan shi ma idan ya kunna musu wuta suka tsorata su ma ba su zo ba ko to kaga shi zai kubata da wato ainihin rundunansa a eh, ta hanyar yadda ba za su haɗu da wannan rundunar da aka ce masa ba taɓa ganin irinsu ba faƙad marar bihin rakhun min abdulkais yuridul madina to abin da ya faru da shi ne wata tawaga ta zo daga abdul qais kabilar abdul qais za su tafi garin madina faƙala ta yake da su hal antum muballighuna anni muhammadan risalatan shin za ku isar min da wani saƙo izuwa ga annabi muhammad wa uqiru lakum rahilatakum hadhihi zabiban bi'ukaza idza ataytum ila makkah sai idan kuka isar da wannan saƙon ni ko zan cika maku ku da zabib hmm? idan har kun zo cin kasuwan okaf a garin makka shi ne ladan da zan baku idan kuka isar da wannan saƙon ba annabi muhammad mai saƙon ƙalu na'am suka ce eh faƙaɗa sai ce fa abligu muhammadan أن قد, na قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه idan kun je ku ga annabi Muhammad cewa mun yi shirin za mu dawo domin mutum buke shi shi da sahabbansa mai musu kisan kare dangi kuma kuje je ku sha musu wannan irin abinda annabi ya ce a zo a yi masa kuma aka yi masa aka yi nasara shi ne shi ma ya sa a yi wa annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa Eh, mu kara fakara ɗaya mu tsaya kwaya famar rakbu bi rasulillahi sallallahu alaihi sallam wa ashabi kenan ko kamar yadda aka tsara su ma waɗannan rundunan suka zo inda annaba alaihi salatu wassalam yake da sahabbansa mun ce annabi ya yi da zango a ina? an ji ba? a hamra'ul asad to da suka zo nan sai suka gaya wa annaba saƙon أبو أبو سفيان بحمراء وهم بحمراء الأسد فأخبرهم بالذي قاله أبو سفيان وأن الرندنم سيسوك سلر نعنب عليه الصلاة والسلام دا صحب منسى أبند أبو سفيان يفدامس وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم suka ce mutanen ba suna nufin ƙwarishawa sun yi muku wani irin taro kuma suna shirin za su kawo muku hari don aka mana ba ku shawara ku ji tsoronsu mana hmm? kar ku ci gaba kar ku je ku ce za ku yaƙe su ba za ku iya ba abin tsoro ne ku ce su da أي na المسلمين za قولهم zalika imanan. wannan maganan da waɗannan rundunar suka gaya musulmi wannan sai ƙara zabarar da musulmi ya ƙara musu imani shine Allah ya bayar da wannan labarin ya ƙara musu imani sai suka faɗa wa ƙalu hasbunallahu wa ni'mal suka ce Allah ya wadace mu madalla da Allah a matsayin wakili fanqalabu bi ni'matin min Allah Allah ce sai suka koma da ni'imar Allah madaukakin sarki wa fadlin da falala lam yamtashum su babu wani abu mummuna da ya shafe su wattaba'u ridwanallah kuma suka bi hanyar yarda Allah madaukakin sarki wallahu dhul fadli al'azim Allah madaukakin sarki mai falala ne mai girma ko mai babban falala ne na ga lokacin ya jari sosai ko? mutsa? na'am akwai fakara guda biyu wanda ya shafi abubuwan da annabi alaihi salatu wassalam ne a hamra al-asad din to mu karasa wannan abana din ko na hamra al-asad aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hamra al-asad ba'da maqdamihi yawm al-ahad annabi alaihi salatu wassalam ya tsaya a hamra alhassad bayan ya isa wurin ranar lahadi ko to ya tsaya al-isnain wasulasa wal arbi'a ranar talata laraba التاسع والعاشر والحادي عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة رانا ترى دقوم دشاء نوة شوال نشكرة نأكبا الهجرة ثم رجع إلى المدينة سنن يكوم إزوى قريب مدينة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرجوع إلى المدينة أبا عزة الجمحي أبا عزة الجمحي النبي عليه الصلاة والسلام يا كما أبو عزة الجمحي من بعد الأبار أبو عزة الجمحي أبايا وهو الذي كان قد من عليه من أسارى بدر شيني ودى النبي عليه الصلاة والسلام يا يمس نئمة يسكيشي daga cikin ribabbun eh, kamamman abin nan kamamman badar ko lifakarihi wa kasrati banatihi saboda mai saboda talaucinsa da kuma yawan ‘ya'yansa mata ala Allah yi zahira alaihi ahad da shar'in cewa ba zai sake goyon bayan wani ba akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sake taimaka ma wani mai yaƙi da annabi ba walakinahu nakasa wa gadar amma ya karya alƙawarin da ya ɗauka ya yi yaudara fa harraban nasa bi shi'rihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina kama aslafna sai ya zabarar da mutane ya ziga shawa ta hanyar waƙoƙinsa akan annabi da musulmi kamar da muka gani a baya wa kharaja li muqatalatihim fi uhud kuma ya fita dan yakan musulma a yaki uhud falamma akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yayin da annabi ya kama shi sai ya ya rasu ya muhammad aqilni ya kai annabi muhammad yace ka sake ni wamnun alayya kai mun ni'ima wada'ni libanati ka kyale ni dan inje in kula da yaran mata na wa utika ahdan kuma ina baka alƙawari alla a'uda li misli ma fa'al bazan sake komawa zuwa ga waɗannan aika-aika da nayi ba fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam yace la tabzahu aridayka bi makkah ba'daha daga yanzu ba za ka sake shafe sajanka ba a garin makka kana cewa wa taqulu kana cewa kada'tu muhammadan marratayn aina yaudari annabi Muhammad so biyu ba za ka sake yin wannan ba la yuldagul mu'minu min juhrin marratain ba a cizan mummuni so biyu a guda ثم أمر الزبير أو عاصم ابن ثابت فضرب عنقه sai annabi ya umarci az ko asim ɗayan biyun nan dai ibnu sabit su kashe shi sai suka sare wayan arnan banza كما حكم بالإعدام في جاسوس من جواسيس مكة أبو النبي الأنبي عليه الصلاة والسلام حمراء الأسد شيني يزرتر ده كنشي نكسة ga wani ɗan leƙen asiri daga cikin ɗan leƙen asirin mutanen makka wa huwa mu'awiyatu ibn al-mughira ibn abi al sunansa kenan jaddu abdul malik ibn marwan li ummihi kakan abdul malik ibn marwan ta bangaren mahaifiyarsa وذلك أنه لما رجع المشركون يوم أحد جاء معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه لو كشند مشركي سكا داو سكا كوما رانا أهد شون معاوية سيزو إزوها قدام بطنسا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان يني من متى أمنشي daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'amanahu ala annahu in wujida ba'da salatin qatala sai annabi ya bashi aminci da sharadin cewa in an same shi a garin Madina bayan kwana uku to za a kashe shi an amintar da shi amma ya fita garin Madina falamma khalat almadinatu min aljish alislami yayin da Madina ta wofanta daga runduna na musulmi yayin da rundunar musulmi duk sun fita zuwa Uhud da suka abin nan a kama fi ha aksara min salatin sai ya zauna a garin madina sana ba sama da kwana uku mai ke yi ya tajassasu li hisabi ƙuraish yana leƙen asiri ma ƙuraishawa salam ma raja aljaish yayin da rundunan musulmi suka dawo to karaja muawiya hariban shi kenan sai muawiya wannan muawiyan ya fito yana wato ainihin gudu zai bar garin madina فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقباه حتى قتلا سيدنا عليه الصلاة والسلام يوم رشي زيد, زيد بن حارثة دا عمار بن ياسر سبسا ونسا سوك بيشي حر سوك سامشي شيما سوك كر دا دشي سوك كشش ومما لا شك فيه أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة ما لن يشيه daga cikin abin da babu shakku a ciki shine cewa yakin nan na Hamra'ul Asad ba yaki ne mai cin gashin kansa ba innama hiya juz'un min ghazwati Uhud bangare ne na yakin Uhud wa tatimmatul laha kuma ciko ne na yakin Uhud wa safhatun min safahatiha kuma shafi ne daga cikin shafofi eh, wato falle ne daga cikin falloli na yakin Uhud wannan da wannan magana akan yaƙin od ya zo ƙarshe so da wannan muka gama magana akan abubuwan da suka faru a yaƙin od malam zai zai mana taliki zai kuma faɗi darussa. da wannan yakin da yadda Qur'ani ya ambata don haka za mu haƙura da namu talikin karatu na gaba za mu ji talikin malam insha Allah wa sallallahu wa sallama